masu sauraro barkamu da saduwa da ku daidai wannan lokaci yanzu kuma ga labarin da harshen hausa mai gabatarwa gungu muhammad dantani ga kanun labarin sandikar si za su reshen ka gazobi ta yame za su tsunduma yajin aiki na kwana biyu matakan girka tsarin zaɓe ta hanyar na'urar biometric tafiyar tsarin na gudana rahoton musamman na yau zai bayyana wato zai baku bayani kan halin dattin leda da ake kasancewa a birnin yamme assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla Reshen sandikar Suizas na ma'aikatan kiwon lahiya na maternite Isaka Gazobi ta Yame za su shiga yajin aiki na kwanaki biyu ranakun bakwai da takwas ga watan Juni 2018 tare da bada jalalan aiki na kalilan. Reshen sandikar Suizas na maternite ɗin Gazobi ta Yame daina koke ne da wato latin da aka sanya ga biyan albashinsu da wasu alawus. Bari mu saurari Ibrahim Amadu mamba ne na reshen sandikar. Mun aje takardar yajin aiki saboda matsalar rashin biya da muke nan ga fuskanta. Yanzu wata yana da kwana shida har yanzu ba mu samu biyan namu wanda ya kamata a bamu saboda shi yasa muka ce to dole mu aje takardar yajin aiki. Ga azumi, ga sallah nan tahe, ga abubuwa na yau da kullum kenan dole ne in kayi aiki a biya ka kuma doka ta ce in kayi aiki lokacin da ka kare aiki kafin zuwa ka ta biya ka. Mu kuma zuwan mu ta hita har ma mun bushe har yanzu kuma ba mu ga komai a ƙasa ba shi yasa muka ce to dole mu ta yajin aiki kowa da kowa ne yana ciki ba likita kaɗai bane daga sekretar kake manevar kake fide sal ne duka wanda dai a cikin nauyin biyan matan te central yake yana cikin wannan Alƙawalin kawo canje-canje da kawo daidaito ga jami'u jami'o'in ƙasa maganar da aka tattauna a kanta kenan jiya a nan yame tsakanin ministan ilimi mai zurhi da jagoran jagororin jami'o'in wato ƙasar Nijar Yahuza Sadisu ya sa ƙaimi da cewa a yi nazari a kan tsarin LMD da ake aiwatawa tun shekaru takwas a sake kawo daidaito ga shafin kai ɗalibi ga babin ɗaukar ilimi da fuskar rubutun ɗalibai a kuma zartar da manufar haɗuwar da aka yi a birnin Tawa bisa ga matsalolin abin da na aka gani na karantarsuwa ilimi mai zurhi wanda yake fuskanta a ƙasar Nijar shawarori da kuma umarnin da za su inganta wato sashen karatun ilimi mai zurhi. domin tanadi ga shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da za su gudana a ƙasar Nijar shekara ta 2018 ƙungiya mai kula da shiryar da zaɓe seni ranar litinin inda ta shuɗe a Agades ta ba da kayan aiki na gudanar da yin takardu ga 'yan ƙasa wato a cikin kwamin goma sha biyar da ke yankin Agades. Gumai Hamma mamba ne na seni ya ba da haske ga manufar wannan aiki. Yau bayan zaɓe na baya-bayan nan an yi la'akari da yawan 'yan Nijar ba su da takardun ƙasa. Don haka ne gwamnatin Nijar haɗin gwiwa da hukumar zaɓe Seni suka shirya wannan aiki wanda za a yi wa mutane miliyon shida takardun haihuwa, miliyon ɗaya na takardun shaidar aure da miliyon ɗaya na takardun shaidar rasuwa ga waɗanda suke son gyara takardu a lokacin zaɓe. Duka wannan tsari domin gyara tafiyar zaɓe mai mai zuwa ne na shekara 2021. Agares tana daga cikin yankin da ta samu wannan dama domin yi wa jama'a waɗannan takardu. A takaice dai wannan aiki zai laƙume kuɗaɗe ne da suka kai miliyar bakwai da miliyon ɗari bakwai na sefa da za a ƙaddamar a cikin ƙasa daga sansanin Hausa a cikin tsawon watanni biyar. haka zalika a birnin zandar a can ma ranar litinin din nan da ta shuɗe aka karbi kayan aiki na shiga karkara a yi wa al'umma takardun 'yan kasanci dangance da girkin girgam na zaɓe mai samfarin na'urar zamani biometric domin shirya da zaɓuɓɓukan da za su gudana shekara ta 2020-2021 a ƙasar Nijar haka zai bai wa 'yan Nijar da dama samun takardun 'yan kasanci Tinni Hamadu daraktan lissahin mutane ya yi wa Ali Kaita wato ƙarin bayani. La région de Zender A game da abin da ya shafi jihar Zandar, muna da kundin takardun aihuwa 12,541 da kaye 12,541 na neman takardar aihuwa da ake kira jujuma suppletif da kundi 2,090 na takardun mutuwa da kundi 2,026 na takardun aure da kuma wasu kundin 2,026 na neman takardun aure da ake kira jujuma declarative Kyauta ne ake yin su. Gwamnati ce ta ɗauki nauyin abin inda za a kashe miliyan da biyu kyauta ne ake yi wa mutum takardar da yake bukata ayyukan za su ɗauki tsawon watanni biyar a faɗin ƙasa baki ɗaya ranar juma'an nan da ta wuce kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa cndh ta gabatar da wato rahoton ta ga Majalisar Dokoki na shekara 2017 wannan rahoto ya hankalta jagoran rukunin ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam da kare demokaradiyya yin nazari akan wannan rahoto ga abinda Kani Abdullahi yake faɗawa a Sumana Shina. Muna cikin kasashe inda so da yawa ake tsammanin komi yana da fifiko, sai ya kasance ko da gwamnati ta yi kokari sai a gane cewa da saura sosai, musamman a game da hakkin ɗan adam, inda a wannan fanni akwai gurin da ake son a cimma. Sun zargi hukumomin Nijar musamman a game da 'yancin dan kasa da kuma tafiyar da al'amura kungiyance, kamar zanga-zanga. A cikin wannan rahoto an nuna cewa an haramta yin zanga-zanga so da dama, har ma hukumomin da'irar Yamai suka ɗauki kudirin hana shirya zanga-zanga a ranakun aiki matakin da suka ga ya saba wa gundin tsarin mulki na ƙasa na so hukumar ta cnds da ta gano haka ta yi wani yunkuri ko da ta shiga da lamarin a kotun koli wato ta da yake mana cikin ƙasa mai aiki da doka da kuma inci domin baiwa 'yan ƙasa damar rayuwa da su ina tsammanin a jimlice wannan rahoto na hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa ya rahoto gaskiyar lamarin da ke faruwa a niger. A gaida Asumana shi na da fassara a yankin Tilaberi kuma shugaban shugaban kungiyar majalisar shawara ta matasan gundumar walam wato sun yi wani hurci akan wata tabi'a da kungiyoyin masu zaman kansu da wasu wato shugabannin masana'antu ke yi inda suke ɗauko ma'aikata daga wani waje su kawo su a walam su aiki alhali ko akwai ma'aikatan a cikin garin bari mu saurari usman halidu Mun yi taro na farko tare da prefe dangance da wannan matsala, saboda kun san muna cikin wani yanayi ne na rashin tsaro, kuma matasa ne 'yan ta'adda suke amfani da su. Ɗaukin da ƙungiyoyi suke kawowa ya kamata ya daƙile wannan matsala. A yayin ganawa da prefe mun buƙaci wa ƙungiyoyi daban-daban takardu na wasiƙa. Kai har ma mun gana da wani minista mun jaddada masa matsala a gaban prefe. Mu kuma a namu ɓangare zamu mu ɗauki matakai saboda ba zai yi ba muna cikin wani yanayi na rashin tsaro kuma waɗannan ƙungiyoyi suna ɗaukar matasa aiki ba da daɗewa ba ONG karkara ta kawo matasa 60 abin da ke nuna cewa kiraye-kirayen da muke yi bai ba da wani sakamako ba. daga bakin isa bari misa wato a ƙasar abzin wata tawagar ma'aikatar gundumar cirozerin mai kula da al'amuran ruwa tare da 'yan projen ficod ranar talata 29 ga watan mayu wasu mutane sun tare su kusa ga de tenere bisa hanyar agadas zuwa dirku a cikin sahara garin fashi ne wannan tawagar zata domin wato sabgar mayar da wata rijiya da aka gina ma al'umma ɗaya daga cikin tawagar wadda aka tare ya ma tarnan fudai ahmed bayani ta wayar talfo kamar haka. tsaya suna baya mu cikin rere ne shi suna bi mu ba ka zo suka kewaye mu mota sai ki ji sun murde ma sont plus ko in ka kati faut ko in ko Il ko arabe, il faut toujours plus faransa ilayen eh, lang da chad sai suka tai da mu a près 3 km isolé comme izole kamar inda babu babu transfer sai nan suka lalube mu eh, kan carte d'identité permis wata câble grec, portable dit comme il a pour une kudi komi da c'est da sun amshi suka shiga cikin motocin suka tsaye suka bar mana mutum uku suna gadin mu su sauran suka shiga motoci da motocin namu duka suka sai da su suka milo sai suka kara koma da kama suka ci za su tsaya su kawo mota guda ta fikon suka sake dawoyi guda hudu da tekokin duka suka fada suka sa nasu soyi. A jiya ne masu azumi suka shiga kwanakin ƙarshe na watan Ramadan, kwanakin ƙarshe wanda a cikin sunu ake shafewa musulmi zunuban da ya aikata albarkacin kamun bakin da ya yi a cikin fa'ida kwanaki goma na tsakiya su ne na yafuwa a cikin kwanakin nan goma na ƙarshe musulmi na da wato zaɓin roƙon buƙatarsa bari mu saurari ƙarin haske tare da mustapha amadu wato sakataren ƙungiyar islamiyya ta fauziya. Kiyam e e tsayuwa yake nufi da yaren larabci, amma ƙiyamun laili yana nufin tsayuwar cikin dare domin yin nafiloli. Annabi yana yin sa ko ba lokacin wata azumi ba, kuma yana yin sa ne a tsakiyar dare, akwai amfani a cikinsa. Shi ma wannan lokaci na ranaku goma na ƙarshen wata azumi akwai falala da dama saboda akwai surar da aka saukar a cikin daren na Lailatul Qadar, wace Ubangiji ya zaɓa domin saukar da alkur'aninsa da dokokinsa da kuma wanda yake shi ne manzonmu tsawon rayuwarmu. To don haka ne ake son mutum ya yi tsayuwar dare yana salloli yana roƙon Allah da zikiri da dai sauransu. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba biyu da takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Labarun na zo muku ne daga nan Studio Kalangu birnin Yame yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Yakar gurɓacewar da leda ke haddasawa ma'udin da aka tsayar kenan a bana domin sallace ranar duniya ga kare muhalli a Nijar dai ayar doka ta ranar biyar ga watan Nuwamba 2014 ta yi hani ga sarrafawa saidawa yin amfani ko ajiyar leda da ba ta wato narkewa. Habibu Garba ya naɗa mana rahoto a kai Asumani Shina ɗauke da fasara. Garin Yamai na tara sharar da ta kai kimanin ton dubu dari uku da ashirin a shekara, wadda ta haɗa da ton dubu sha shida na sharar leda, lamarin da ke zama wata barazana ga muhalli. Almustafa Garba shine ministan muhalli da kuma tsaftace birane. Maudu'in da aka ɗauka a wannan shekara ya shafi mu duka, wajen yaƙi da leda da ta zama ruwan dare gama duniya. Ina kira da jama'a da su gane da wannan yanayi domin kowa ya kawo ƙoƙarinsa a ci gaban rayuwa. A ƙasar Nijar ana shigo da leda mai darajar ton dubu ɗari da hamsin duk shekara. Wannan wata garaɓasa ce ta manyan 'yan kasuwa da ke shigo da ledar daga ƙasashe makwabta irin su Najeriya. Sumana Yaro mai ba da sarin leda yana cinikin sama da miliyan ashirin na sefa a sati kamar yadda ya bayyana ta bayan fage. Tanimun wani mai sayar da ledar ya buƙaci a soke dokar hana sayar da leda a Nijar. Kamshi jika sittin ne muke ɗauko shi. A hali yanzu ina da ta jika ishirin da dala ɗari. Idan da son samu ne kar a daina kawo ledar. Nijar. To sai dai Allah shi ne ke da ikon komai. Ministan farfado da al'adu ya bayyana cewa yanzu haka an kimtsa komi wajen ganin an so amfani da leda mai narkewa a ƙasar Nijar. A lokacin da aka amince da dokar ina ɗan majalisa, mun yi doguwar tattaunawa da masu amfani da ledar musamman 'yan kasuwa domin samar da tsari na leda mai narkewa. Kuma ina tunanin daga shekara 2015 zuwa yanzu an ɗauki matakai. kai. Tuni wasu kamfanoni suka fara shigo da irin wannan ledar daga kasar Mauritani. Yar madaidaiciya muna sayar da ita dala biyar wacce take da girma muna sayar da ita dala goma sha biyar. Muna son kowa ya san cewa amfani da leda mai narkewa tana da matukar mahimmanci na kare muhalli da kuma jama'a da ke zagaye da mu. Gwamnan jihar Yamai ya bayyana cewa daga wannan ranar kare muhalli ta duniya za su mai da hankali sosai wajen aiki da doka. Daga rana mai kamata yau mun saka dokar hana aiki da leda. Za mu wayar da kawunan jama'a idan haka bukata ba ta biya ba to za mu saka ƙarfi. Ayar doka mai lamba 35 ta kundin tsarin mulkin ƙasa da ke ci yanzu haka a Nijar ta tanadi cewa kowane mutum yana da 'yancin rayuwa cikin muhalli mai tsafta. Ya zama wajibi ga ƙasar Nijar ta kare muhalli domin al'ummomi na yanzu da kuma na gaba. Da haka kuma muka zo ƙarshen labaru da harshen Hausa da anjima kaɗan za ku ji Musa sana a cikin harshen zabarmanci zai kawo muku labaru. Kanan kuma a ƙarshen labaru gaba ɗaya ma'udi na wato muhawarar studio Kalangu ta maraicen yau za ku ji wato yanda 'yan jarida suka sa kansu da gurin da suka ɗauka a cikin aikin su musamman a ƙasar Nijar tare da Hamadu Muktar. A huta lafiya.